muna ba fata alheri jazakumullahu khairan tambaya yana cewa Allah malam ai ƙarin haske dangane da kuɗi da ake kira cryptocurrency to alhamdulillahi rabbil alamin wannan mas'ala ina jin shekarun jiya na ɗan tsokaci a kan tafar abin mamaki sai ga kamar maganar laife ne kamar 'ya'yan kaɗanya suna ta zubowa wata jarida ni ba tuntuɓe ni ba je sun yada Allahu alam amma muna zato manufa ce mai kyau saboda ilimi ya yadu to abinda zan faɗa a nan a gurguje yawanci mu, in dai akwai samu ciki za a samu kuɗi da wuri to za ka iske kusan kashi casa'in da tara ciki kafin su fara ba mai tuntuɓar shari'a cikinsu haka ne? ka tambayi waɗanda ke hada-hada cryptocurrency bitcoin onecoin litecoin ethereum gasu nan birjik cikinsu 99.9% tsakaninsu da Allah nawa ne suka zauna gaba wani malami ya feɗe musu biri har jela a shari'a kafin su fara yi da ka suke mai lahallari yana cewa wala ya hillo lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya alama haramun ne mutum ya fara kowane aiki ya san me Allah ya ce tukun yawancin su ba ruwansu da kuɗi ai sai a shiga da ka da aka dole su kyamaci duk wata fatawa da za ta taka musu birkan abin da suke bukata akwai na kirki da yawa ciki ba za a rasa ba to ina so ku bin tsokaci na farko kenan na biyu masu wannan harkar idan suka shigo ƙasashe na musulmi za su yi kamar su zo kano ku gaya min cikin su waɗanda suke zuwa kaddara su tuntuɓi fada mai batta ba sarkin kano misali mai mataba sarki ga abin da za mu fara a masarautar ka jama'a ka musulmi musulma ce tara mana malaman kano mu bayyana musu ga abin da muka zo yi malamai don allah ku je sati guda kuma mana bincike mai matsayin kafin mu fara suna ba musulunci wannan haƙin suna girmama shi to akwai wannan abu din dalili saboda ba a ba addinin kima amma kafin su fara duk dokoki na ƙasa sai an bi na uku wannan ba wai wani amsa zan ba ku ba tukun bayanin da sake zuwa muku daga baya bayan abin da na yi amma ku je ku tuntuɓi ƙungiyar maika da ke kaduna movement of islamic culture and awareness shekarun ranar lahadi sun yi program na zoomin da ni da wani masanin tattalin arziki daga jami'ar lagos dr salahuddin mu ne mu aka yi hostin ɗinmu mai taken dft digital financial transaction the scholar's perspective bincike muka yi muka faɗi abin da muka faɗa shi dan uwa ya koro bayani ya bada tarihi tun da filinsa ne musamman ya faɗi malaman da suka haranta suka fi yawa da mutum ɗaya ko biyu da suka halatta shi ma yana kaffa kaffa aka ce tumala an zo gare ka bayani daki daki ku same su su ba ku clip din ku ji cikakken bayani na ni a nan agun tafsiri na ɗan taɓa muku tarihi ne ma tukun nawa ya ƙirƙiro da matsalar wani abu sannan nake cewa shin kuɗi ne ko kayan ciniki ne in kayan ciniki ne ai wani abu ne daban in ko kuɗi ne kana cinikin kuɗi da kuɗi ne sannan wani irin kuɗi ne tukun yi tashin goron zabi a kiftawa da bismillah sannan su waye ke da shi sannan ina yake da dahi na ɗorewa ta yaya za ka kore abin da suke kira garar a cikinsa da sauransu misali wannan musan da wannan to amma abinda mutane ke bukata su ji fatawa sama sama eh, eh jin na abu yake ko saboda ya musu daɗi to ba haka muke ba bincike muke yi da nazari ɗayan biyu abinda muka ba da fatawa ko dai ya zama daidai aka muke bukata ko zama mun yi kuskure don mu mutane ne magabata sun yi haka Mun nemi gafaran ubangiji amma yawanci mutane da ka suke abu ba sa bukatar a gaya musu abin da ba sa so to wannan ba kuma shine karatu da ilimi ba karatu da ilimi a gaya maka koya ma daɗi ko maka ba ba ta kai ake ba ceci kanka daga azabar wata abin da muke cewa kenan a lokacin da kake da dalili da ya doke abin da aka faɗa kawo shi kula to burhanakum sai yi keke da keke sai mu tashi daga fatuwar mu amma kawo dalili da hujja da zai doke abin da aka faɗi ba ya da aini abu kuma far babu dalili ba cikakken bayani ƙari kan abin da na yi za ku ji nan gaba amma bai kore fatuwar da na bayar ba tana nan abin da muke ce mutane su mai da hankali su nemi kuɗi na halal ba abu wanda yake mutum ya yi da ka ba ai malamai ai ba su gane ba ne kai da kofa fatiha kila ba za ka kawo mai rai ba misali abinda malamai ke zace ai ba filin malamai bane amma kai kana da baki ka cusa baki kan musulunci har kana ba da fatawa shi ko musulunci ba abin da ya bari kuma karatu na wanda ya yi ne ba wani wanda ya zace sai shi tukun misali in dai kana da shi za ka bincika kawo bagin karatun abiji wannan shine abin da zan faɗa matsayin tsokaci kafin ƙarin haske ya sake zuwa nan gaba tambaya